dubu magoya bayan gwamnati ne suka rufe mai inda masu zanga-zangar cibok suke a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Obi Ezekwesili ita ce shugaban masu zanga-zangar Bring Back Our Girls. Yesterday there were more than 30 bus loads of people brought from hinterlands, the poor. jiya motocin bas sama talatin ne cike da mutane aka kawo su daga ƙauyuka ana cin zarafin talakawa Baba abin cewa a nan za mu tsaya za mu ci gaba da gugur mai har sai an ɗauki matakan ceto da ransu da lafiyarsu. that would lead to the recovery the rescue of the chibok girls they must be brought back alive bring back our girls now and alive. Oluwale Munoyin jami'in fadakarwa ne a Najeriya. People have to find a means of constantly keeping themselves awake. Vigilance is the eternal price of liberty. Dole ne mutane su nemi hanyoyin farfado da kawunansu. Jajircewa shine gimshikin samun yanci. Idan suka yi rawa a tunani na kokari suke yi su faranta wa kawunansu. Amma maganar gaskiya idan akwai mutanen da suke biyan su ko kuma suka zo daga ofisoshin shi da motoci kamar Rafo da Fatfanda kuma suna ɗaukar karamar almashi. A na mutane suna da karfin gwiwa akan cewa dole Najeriya ta haɗa kanta kuma mutane suna da 'yancin zaɓar hanyar da suke son yi amfani da shi wajen bayyana manufofinsu. Usman Shehu ciyaman ne na jaridar New Telegraph. There had been uh, stage managed protests to his office So he needed to say something. He needed to An shirya ne musamman a yi zanga-zangar zuwa ofishinsa, saboda haka dole shi kuma ya ce masu wani abdan ya faranta masu rai, duk da cewa ya nuna gazawa a matsayinsa na babban hafsin tsaron ƙasa. Me yasa za ka yi magana akan wannan abu mai muhimmanci a cikin jama'a? shi bai san boko haram suna da masu samar musu da bayanai ba kuma idan daga cikin sojojin sun san inda waɗannan ɗaliban suke wannan ai zai saka su ta kaɗan wannan da ya nuna gazawar shi shi yasa ma'aikatar tsaron amurka pentagon ita kanta ta ce bata san wannan batu ba ah, wannan wasu su hana moral act